يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شرد بيار دوله رمضان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شجرة موتة تجيء إلى أربعين بشرة دي دي دي ga watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu muna ƙara gode mata madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa shi nima Allah da jasa da a wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi malam sanuwa da amma da ke nan hasatul islam wannan dutse ne wa rasul an zariya ta kaduna ta dai Najeriya don ci gaba da tafsirin alqur'ani ne girma wannan shine tafsirin mu na biyar a wannan shekara kuma tafsirin mu na bakwai a wannan sura mai albarka suratul A jiya, mun fara aya ta 18 yau za mu tashi aya ta tara amma za mu gane da ta sha takwas sun saboda alaƙar su da ta sha tara gabanin mu cigaba da tafsirin akwai wata babbar rasuwa da aka yi mana a jihar kebbi na ɗaya daga cikin iyayenmu mata jagora cikin jagorori baiwa Allah saliha wacce ake kiranta ajiya hawa wato kowane gari Allah ta'ala yakan ajiye ma'aikatansa yakan ajiye a cikin mata ya ajiye a cikin maza mu a wannan gari namu na Zariya muna da ajiyar makaranta wacce ta shafe shekara kusan hamsin ko fiye da haka tana karantar da alkur'ani to a kyabi garin geda ko ta baiwa allah yar kasuwa ta cijiyar arziki irin albarka hajiya hauwa ta yi masallaci ta yi makaranta ta gina ma malamanta gidaje ta kai su maka ta ɗibi ɗalibai kyauta mace ce mai zama da maza dattijiya ce ta manyanta ta taimaki addini ta taimaki al'umma na samu labarin rasuwar da bayan azahar nan a can garin jega muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya sa aljanna ce wanta. Allah ya haɗa Allah ya haɗa ta da mala'ikun rahama Allah ya tsare ta ya kare ta daga ganin mala'ikun azaba Allah ya sa kabarin ta ya zama dausaye cikin dausayin aljanna idan mutum mu ta zo Allah ta mu cika da imani ina mika taziya ta ga mutanen Najeriya baki ɗaya musamman jihar Kebbi uwa uba kuma mutanen garin Jega musamman shiyar ni'ima wannan baiwa Allah mutuwar ta ba karamin musiba bane a cikin al'umma Allah ya gafarta mata ya kai mata ya sa aljanna ce makomarsa idan mutuwar mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ta haɗa mu da ita a cikin jannatin na'im fi maq'adi sidiqin 'inda malikin muqtadir abu na biyu akwai wata makaranta a nan jushi mai suna masfatu ummu maryam kamar da suka rubuta amma kamata ya sa mu asfatu ummi maryam لتحفيظ القرآن كما تزم لتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية كما تزم الدراسات الإسلامية جوش سرائكو دكتي نيرا جبو بيار سكتي نيرا جبو أكو أصن ياشي أوكفين جن مؤسسة نيرا جبو بيو أبيوا قبتم مرايو da fatan Allah ya sa musu a mizanin ayyukansu muna roƙon Allah ta'ala ya sa musu a mizanin ayyukansu wasu bayan Allah ne matasa suka yi makaranta suka sa mata wannan suna makaranta ne da ake karantar da iyaye mata ko kuma ƴaƴan mata wannan makaranta Allah ya mata albarka malaman da Allah ya musu albarka duk masu makarantu Allah ya musu albarka yadda suka damu da mu Allah ya damu da su Allah ya sa ƙarshen mu babu wahala Allah sa mu cika da imani jama'a musulmi azumi ya zo ƙarshe babu abin da rage mana sayan kwanaki yan kaɗan muna roƙon Allah ta'ala ya cika mana da shi da alƙai muna nan a ci wannan sura mai albarka suratul hashiri za mu maimaita ayat da muka kwana a kansa ni Allah ya ce a da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غدر واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون الله مدوك الجزبر كيانية يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندكك إيمان اتقوا الله كذبوا رب الله أي يا أيها الذين آمنوا خافوا الله يا قوة إن شاء الله وحده فقطه فكي عيد بشن الله wa azabahu da azabar Allah ta duniya da ta lahira ta yaya ake tsoron Allah ake kauce ma azabar Allah bin misali awamirihi wajen tabbaka abin da ya umarni na bi nawahihi da kuma nisantar abin da ya kowa ya iya iya wasu ya ji tsoron Allah a kasuwancin shi da mu'amalar shi da noman shi da hudar shi da duk abin da za ka yi a ga alamun tsoron Allah can gonar sun ma kaddamar lebar kuma kowace rai ta tsaya ta yi karatun sanarsa ta duba a rayuwarta wani aiki ta yi wanda zai amfane ta gobe kiyama bayan da minar hasanaci musulmi kullum yana kokarin kara ma akan fishi na lada karin lada waya tuba minar sayi'ati kullum musulmi yana kokari me zai yi ya tuba daga kurakuran shi wa yasta'idda li liqa'i rabbi? kuma kullum musulmi yana yin tanadi ne saboda haɗuwa da ubangiji shi wa na nafsahu kuma musulmi yana makai shi hisabi kabla an yuhasibahu rabbu gabanin ubangijin shi ya mishi hisabi wannan aya mai alkhairi mai albarka jiya mu fara fassara ta wato kullum annabi yana cewa alkayyisu mai wayo da dubara shi ne wanda ya makarin shi karatun tanasu wa amila lima ba'adal maut mai hankali shi ne yake yin aiki wanda zai ci moriyar aikin bayan ya mutu kaga dan adam yana da ban mamaki yanzu muna cikin ramadan ko yana ta tanajin ɗinkin sallah dala ya tarbe ku wa yake da tabbas zai da sallar nan amma wane ne yake da shakkar zai mutu akwai tabbas sun mutuwa ko babu tabbas kuwa zai mutu to da mutuwa da sallah wace ya kamata ya mutane shi a baki ko a aikace a baki dai sai ba ce mutuwa ko amma aikata ba aka sun haka nan kamar yadda na ambata yan uwa musulmi kullum mu ya lima kulika lahu kowa da abin da yake kai shi aljanna kowa da abin ke gashi aljanna malami yana neman aljanna ne ta hanyar malinta karatu da karantar mai kudi yana neman aljanna ne ta hanyar fadaukar da dukiyar shi wajen taimakon addini da al'umma dan agaji haka idan ka kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa a cikin shi yake aljanna su Khalid ibn Walid me ba ne ba cikin jaruman yaƙi in haka ce ta kawo nisan Khalid ibn Walid za ka sha wahala ba wai damu ba amma shi tun da shi jarumi ne sojan musulunci ne na neman aljanna a wancan bangaren sa Abu Huraira mai bai ma ne mai masu karantarwa in haka ce a kawo nisan Abu wuraira ya je yaƙi sai a baka aiki su sai na Usman sai na Abubakar abrahman ibn Auf su kuma a wani fagen siya neman aljanna kasuwanci da dukiya to haka ake kai ɗan kasuwa ne to a harkar kasuwancin ka nema aljanna kai tela ne a harkar ɗinkin tela ka nema aljanna kai kafinta ne a harkar kafinta ka nema aljanna kai bakanike ne a harkar kanikanci ka nema aljanna yankan kumba kake yi ta hanyar yankan kumba ka nema aljanna kowa akwai aikin da zai yi ma Allah ya samu aljanna shi sa da Allah ya tashi neman ba da shelan neman aljanna bai ce a nema aljanna da kuɗi ba cewa ya yi ka nema aljanna da duk damar da Allah ya ba ka kowace irin dama mai Allah ya ce da ramma وابتغ فيما آتاك الله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة نعم ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الله يتوفق فيما أتاك الله الدار الآخرة كنيم لا يرى كنيم الجنة جدا مد الله يبارك kowace irin dama ce ka nema aljanna da ita idan matashi ne kai ka nema aljanna da samartakarka idan ɗan boko ne kai ka nema aljanna da harka ilimin boko idan ɗan kasuwa ne kai idan mai sana'ar hannu ne kai ka nema aljanna da wannan kai fulamba nema aljanna da harkar ka ta aikin fulamba ka je duk wani masallaci ka shiga makewayi ka ga wani makewayi ne ruwan gurin ya lalace ka gyara kai aikin wuta kake yi yanzu lokacin da za mu din solar nan muna muka ne muke muku aka tara batura a cikinmu nan akwai masu aikin sola zuwa cikin suka to mu malam namu gudunmuwan za mu insolin nawa za a biya ku suka ce za su yi fi sabilillah haka ake yi tattare kai ke eh, hau saman rufon masallaci wani kwano ne ya ɗaga ka gyara wanda kake yi wata ƙofa ce ta masallaci ta ɓalle. ka gyara haka ake neman aljanna kar ku jira eh, masu kudi su tafi da lada sabani sallallahu alaihi wasallam sun kawo ƙara suka ce zahaba ahli dusuri bil ujur masu kudi sun kwashe lada suna sallah muna yi suna azumi muna yi amma dukiyarsu kuma suna neman aljanna da ita annabi ya ce ku je ku yi tasbihi madadin su gum da bakin su sai suna gaya ma masu kuɗi to aljanna da kuke samu da kuɗi annabi ya koya mana muma abin da za mu samu suka ce to ya ka koya musu suka ce tasbihi sai masu kuɗi sai su yi tasbiyin kuma su ba da kuɗi sabai sun ta ja su lallai sun ji sirrin da ka ba mu sun ji annabi ya ce zalika fadlullahi yuti man yasha'u wannan falla Allah yana baya ita ga wanda yake so ina fata mun fahimci wannan da kyau da haka kowa akwai aikin da yake iya ma Allah ko a sana'ar ta in kai sana'ar kudin ta taimaki addini haka ake to sai Allah ya ce wajen zo na sun ma kaddamat gade. kowace rai ta tsaya ta yi makanta karatun ta natsu wani aiki ta yi wanda za ta ci wariyar shi ranar gobe kiyama a jiya na karanta muku hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗi wasu abubuwa guda bakwai wanda babu Allah zai ci moriyarsu bayan ya mutu daga ci akwai ilimi ya karantar kuma ya wajen wannan ta ilimin nan mu shi da muhimmanci jama'a musulmi da yan social media nan ba ƙaramin aiki ba ne idan sai amfani da shi inda Allah yake so har da rubuce-rubuce da wallafe-wallafe da buga littattafai da yake makafai ya ta ilimi ba ƙaramin alhairi ba ne sannan ta yi ƙoƙarin iya iyawarka kamar ta kuma ka ce ta nagari shi ne wanda zai maka addu'a kuma ta nagari kakan gane ta zai maka addu'a ne tun daga zaman ku da shi yaro kai ta haife shi ka ci da shi ka sha da shi ka yi wahala da shi garin Allah ya waye ba baka da mutuncin da zai gaishe ka kuma kai baka damu ba dan kai ku bai gaishe ka ba saboda kana gabo tari kuma tana fara yin ta muke maka addu'a daren kama tana da amfani bai damu da kai ba ina ga samu da haka ka tabbatar da ɗanka yana gaishe ka yana masa addu'a kuma ka dinga cewa ku yi addu'a ana cikin goma na ƙarshe ku ka addu'a in kun goma da baki ku yi min addu'a ya saba tun yana ƙarami aw mushafan warrafa kai kokari kai wakafin alqur'ani kai iya iya waka kai wakafin alqur'ani kar ka bar alqur'ani ba ka siya ba ba ka ajiye ba ba a karantawa duk wanda ya hada shi alqur'ani sanadiyar sa Allah kada ya san ladan da zaka samu aw masjidan banawu ko ka gina masallaci kuma ka ce gina masallaci ba ana nufin ka gina daga farko har karshe ba maza Allah ya ce wanda ya gina ma Allah masallaci daidai da shekau tsuntsu Allah zai gina mai gida aljanna Wani zai ce za a gina masallaci shekau tsuntsu to ina ne man ya tsaya abin da ake nufi duk wanda ya ba da gudunmawa a gidan masallaci daidai da bulo ɗaya Allah zai gida ne gida a aljanna bulo ɗaya sai dai yi Allah au ta libni sabili bana ko ka ba da wani gida na baki kamar yadda ma jakin zazzau Allah ya ƙara yau da albarka yayi kamar yadda gidan dokta hakim ba Ahmad su ba su bayar ba amma da yawa an yi baki ana zuwa gidan a sauke baki su kwana ɗaya biyu Allah ya saka musu da alkhairi auna haran a jarawo ko mutum ya haɗa rijiya ko ya jawo ruwa duk wannan sadakatun jariya ne aw sadakatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mawtihi ko mutum ya sadaka da dukiyar shi da ran shi da lafiyarsa kada so ka bayar domin ba a taɓa samun aljanna ba a taɓa yi ma Allah da'a cikakkiya sai an yi sadaka da abin da ake haka Allah ta'ala yake cewa Allah rama kwana biya ne na tunanin birra لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نعم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم Allah ta ta'ala ce lan janadul birra ba zai taɓa yiwuwa ba da wahala ku samu albiru. wasu kusa suka fasa albirru da aljanna ba kwa saman aljanna har ta sun fi komin ma tuhibbun har sai kun ciyar da abin da kuke so abin da kuke so ka bayar da shi fi sabilillah to ka yi sadaka da dukiyarka kana da dubu ɗari ka ba da hamsin ko talatin ko ashirin ko goma kana da bukata to za ka samu wannan sai dai wani malami yake cewa duk wata sadakatul jariya da za ka yi babu sadakatul jariya da sai ya yi za ka iya gina masallaci da ranar ya yanke yaya ranar ka zai yanke za gina masallaci za a iya rushe masallaci akwai masallacin da an ruka su kila hanya ta biyo ta kansu an biya kuɗi an cinye kuɗin ko kuma ba mutane a unguwar ko kuma abin da jinafa suke su da gari za su je ka da gari ga masallacin a ga masallacin hamsu sarwa ta ya tsage wani garin ya mutu kenan kaga da ya yanki Kur'ani zai iya yayyagewa rijiya ana iya toshe ta ko ta ya ƙafe gida yana iya konewa ɗa yana iya mutuwa amma akwai du sadakatun jariyar da ba ta yankewa kun san wace ce karantarwa ya zo na karantarwa da nake yi ko annabi muhammad yana jin alat na lada wa fara karantar da al'umma shi da ka in ka karantar da ɗalibi ya karantar da wani ya karantar da wani to idan da za ka karantar da mutum ɗaya ya karantar da ɗalibai ɗari ɗarin nan su je su karantar da ɗari waɗancan ɗarin su karantar da ɗari biyar waɗancan ɗari biyar ɗin su karantar da dubu biyar waɗancan dubu biyar ɗin su karantar da dubu hamsin waɗancan dubu hamsin ɗin su karantar da dubu ɗari biyar wadancan dubu ɗari biyar din su karantar da miliyan guda duka sai an tattaro maka ladar ku kai kana can shekarar ka ɗari uku da mutuwa ana kana ganin ala da haka babu abin da ya kai ilimi yaɗuwa da yawa yawan abin da nake karantar da ku a nan na koya su ne a gurin malamina malamina ya koya a gurin wa malamin shi malamin shi ya koya a gurin wa malamin malamin shi da aka diyan yadda za ka zama mai ba. na haka ce karanta ba zai sai ka iya tafsiri ba ko ka iya yi. ai ka iya kulwar lawo ba ba ka iya ba akwai da bai iya ba ai ka iya fatiya akwai da bai iya fatiya ba koya mai musamman yayanka kar ka sake ɗanka wani ya koya mai fatiya ka koya ma ɗanka fatiya ka koya mai salatin annabi mabadi abubuwa na farko farko ka koya mata idan Allah zai sa ya zama shek Jafar ko Sheikh Abubakar guri ko ya zama shek Usman dan Fodiyo kana nan da lada da ka kowa ya yi kokari ya bar su da kasu jariya wancan ronar sun? ma qaddamat ya gani sai Allah ya tara cewa Allah ku ji tsoron Allah inna Allah qadirun bima ta'maluna Allah bai ba da labari da abin da kuke aikatawa ne me Allah ya ce a gaba ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله يا قوة لكوك الإيمان kada ku zama kamar waɗanda suka manta da Allah fa an an Allah ya mantar da ku kawunan su ai kunu takunu kallabina qafalu an layi. Kan ku zama kamar waɗanda suka gafara game da ambatan Allah wal qiyam bi kuma suka gafada da tsayawa ga haƙƙin Allah wa ta'atihi kuma rusdayi ma Allah ta'a fa ansahu Allah anfusahu sai Allah ya mantar da su kawunan su uqubatan law dan Allah ya musu hukuma wato ɗan adam ko idan bai damu da Allah ba ko wallahi ko kanshi za ka ga bai damu da shi ku je ku kalli masu shaye-shaye nan ka je ka kalli masu sace-sacen nan ka kalli na ɗin nan a yadda ka misali don samanta da Allah sai ka ji mutum ya yi kidnapping an ba da miliyan ɗari miliyan hamsin miliyan ashirin miliyan goma in aka kama yake a ce nawa aka baka nawa yake cewa dubu goma dubu biyar dubu ashirin ya manta da Allah sai Allah ya mantar da shi kawo da shi ya zama hadin jari ana neman kuɗi da shi da haka duk wanda ya kama addinin Allah za a gaishe fes-fes ko lafiya za ka ga Allah ya na azurta shi da lafiya yanzu duk wanda yake azumin nan da yake Allah kake buwa za ka ba ka galabaita amma duk ranar da ba azumi kake ba ka kai la'asar daga cikin kai na ciro ma yana fitar mai farauta amma azumi kake yi sai ba ka manta kana azumin sai ka manta kana azumin wani yana azumin ma kulkul yake sai ka yana ta hawawa saboda bai manta da Allah ba sai Allah bai manta da shi ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya da wisali misali shi ne kai azumi ka sha ruwa ba kai ka ba gobe ka tashi da wani azumin sabai annabi ya ce kar suka ce to amma kai kana sai ce ni Allah yana ciyar da ni yana shayar da kai ma mai azumi Allah yana ciyar da kai yana shayar da kai wallahi ni kwanan da na gama azumin ka fara azumi 60 ina gama 60 aka fara Ramadana in ban biya maka yanzu na kusan azumi 100 amma wallahi in da yin wa ba ka sha da yanzu ka koɗi za a ɗauka kanjamo gare ka shi ƙa'idar Allah ne in dai ka rike Allah Allah ba zai tobartar da kai ba kun gane wannan da kyau jama'a musulmi Allah ya ce wala takunu kallabina naqullaha فأنصارهم أنفسهم ألا يمدد سوكا وننسو ولن يقدموا لها أيضا ينفقها mutum bai tsina nama kanshi wani abin da zai mishi amfani ba aw amran yuslihuha idan ka manta da Allah abin da zai gyara rayuwar ka ba baka damu da shi ba Babbar ya ruwa suka zo masu da ita ka kalli waɗanda Allah ya ba su damar samun kuɗi waɗanda suka taimaki addini sai ga sun taimaki addini kuma Allah ya taimaki rayuwarsu wanda ko ya samu dukiya ya manta da Allah yana ta bushasha sai ka ga gidan kai ma ba zai iya yi ba motar hawa ba zai iya yi ba sutura arziki ba zai sa ba jama'a wallahi akwai mutumin da bakina da nashi ya taba gaya mu an yi lokacin da a kullum sai ya hau jirgi ya je Legas ya yi karta ya dawo lokacin akwai jirgi daga Kano zuwa Legas ana gama isha'i za a kawo shi a mota a airport idan aka kawo shi a airport zai hau jirgi awa ɗaya ya rufe kano karfe tara mota na jin sha kai shi bakin ruwa gurin karuwai a je a yi karta a tsari ana gama karta sha biyu za a ɗauko shi ya hau jirgi ya iso kan kuma ya kwana a gidan shi an samu dukiya an samu dama an raba ma karuwai an hau jirgi an yi karta a lokacin da yake ban labari gadi yake gadi ai duk wanda Allah ya ba shi dama ya wulakanta ka ko sai Allah ya wulaƙantar da shi kai sai an waye gari rigar da za ka sata ga gare ka duk wanda Allah ya bashi dama ya nemi lahira ta ta an zo ana gina masallaci ba ko zai ka kare mu da kuma cuta ne kai dai ba in aka je lahira Allah zai baka kudin tacce zai biya ka ladan da ɗari musu gari su kuma Allah zai kama su ka wani maraya ku je gidan yaki da ba tsada ko jiya mun je da shi mutum da kuma fitar mutum shida ni yau na je ne musu lakta na yi interview da su na ce to wa ya fi kowa daɗewa a gidan yarin nan in ba shi kyauta wani ya mike. shekara ka nawa ya ce shida sai wani ya ce na fi shi shekara ka nawa takwas wani ya ce na fi shi shekara ka nawa tara wani ya ce ya fi shi kan shekara kano ya ce goma wani yana nike wancan shekara kano ya ce azumi na sha ɗaya me yake nufi azumi shi sha ɗaya shekara sha ɗaya wani ya nike da kyar yake magana ya ce shekara ta goma sha shida akwai bayan Allah da suke neman lauyoyi da sunan su ba su kuɗi wanda bashi ne a sallamai ya fita wani rigar kawo ma zai da ita yanzu ga sallah na tafe suna da bukatar nama suna da bukatar abinci kuma ne musu alƙawari Allah da za mu kai musu ziyara da haka gobe duk wanda zai zo tafsiri ya zo da doguwar riga da wando mai kyau ba na yara ba na manya wanda yake da hula ya zo da hula wanda yake da makilin ya zo da makilin wanda yake da omo ya zo da omo wanda yake da kabulu ya zo da shi wanda yake da man shawawa ya zo da shi zan muku irin na mata ne da muka yi gidauniyar mata no kan marayu yau shiga masallaci to su maza ita kife ne in ka ce no sadaka no shiga sai zauna a waje amma su mata haka ka tara kaya in irin, mun tara kaya fi nan mutum ɗari biyar ni karin kai na da na zo tafsirin sai da na biya na ba da sadaka ta kai ka kama dokar na ka dubu biyu ta ce ta yi kaɗan sai na ba da dubu biyar wata ta ce duka za ka bayar na zuba duka na hauro aka yi tafsirin haka ake yi jama'a kara manta gobe za a yi gidauniyar fursuna Allah ya tukan malam Jafar Allah ya gafar mai a gurin shi na fara jin wannan aikin alkhairi da haka gobe duk wanda zai zo ya zo da dogon riga wani ya so irin wani ya so garin rogo wani ya so suga duka ana bukata za mu tattara mu kai musu muna da kuma masu kuɗi bayan Allah da za mu yi musu magana mu ga ya za a yi ranar sallah mu je mu kai musu nama da lemu su masu ɗan sha a bayan sallah ce ko kafin shi ɗan gidan yari wani ɗan gidan yari yake yin waka yake cewa kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha wa lasna min al-ahya'i fiha wa al-mauta idza ja'ana az-zurrab idza ja'ana menene yawman li hajati ajibna wa qulna ja'a hadha min ad-dunya wani fursuna ne ya waka ya ce gina mina duniya wa nahnu min aliya ya ce kuma mun daga duniya amma muna cikin duniya sun fita daga duniya amma ne suna cikin duniya ya ce wa suna mina al-ahya'i fiha wal al-mauta ya ce kuma ba rayayyu ba kuma matattu ba idan ja a nan zurra menene ya mutu wani da amma ma'anar kalmar wai idan masu ziyara suka zo musu wata rana wani ya zo ta kawo ziyara gidan yari a jibna sai mu anshe shi wa kunna sai muke da a haza mina duniya wani ya kawo mana ziyara daga duniya <laughs> mana ku ba duniya suke ba to ma musulmi waɗanda ba mu ba suna zuwa suna ba su taimako ina fata an gane da aka kara manta gobe kowa ya kawo gudunmuwa wanda yake da kuɗi ya zo da kuɗi wanda yake da biredi ya zo da biredi wanda yake da garo rogo ya zo da garo rogo wanda yake da suga ya zo da suga wanda yake da abinci wanda yake da tufafi takalmi hula kowa ya zo da shi Ba na a cikin akwai masu yi ma musulunci hidima akwai liman abin da ya bani sha'awa na interview da ladanu ladanin wadda ke ba kowace magana ake faɗa ba ah. a dai kawo taimako fi sabilin lai an fahimci wannan da kyau wala ta kunu kallabi na nasullaha ba an tsarun an ika ulaika humul kar ku zama kamar waɗanda suka manta da Allah sai Allah ya manta ya da su kawunan su sai Allah ya ce ulaika humul fasiquna waɗanda su ne fasikai ai ulaiikal ladina nasullah wadancan da suka manta da Allah fa alfahum anfusahum Allah ya mantar da su kawunan su humul khaliduna an ta'atillah sure waɗanda suka fice daga yi ma Allah ta'a ila ma'asiyati suka tare mu safan Allah Allah ka tsare mu daga safa ba yanzu Allah ta'ala ya faɗi bangarori guda biyu ko bangara na farko sune masu imani ya ladina manta Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat ya kowa ya aiki dan lahira ko wannan su ake kira mu'minai bangare na biyu kuma kafirai da fasai da yan iska waɗanda suka manta da Allah suka kare ma gidan karuwai waɗanda suka manta ma Allah suka kare ma gidan karta waɗanda suka manta da Allah suka kare ma lalata da fitsara da lalaci to yanzu waɗannan guda biyu kowa yana sakamako da Allah ta'ala ya mishi a lahira لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة نعم أصحاب الجنة هم الفائزون الله تعالى يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار Allah ta'ala ya ce ‘yan wuta ba za su taba daidai ba wa ashabul jannati da yan aljanna har ya za su zama ɗaya ana taba zama ɗaya ba a ila yi sauri ahalun nari mazauna wuta ba sa taba zama ɗaya wa ahalul jannati da mazauna aljanna filfasli a falala wa rutubati da martaba wal jaza'i da sakamakon inda Allah Allah ta ya faɗi irin wannan cikin sotu sajada a kuma kana mu'mina man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amma alladhina amanu wa 'amilu الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون نعم. وأما الذين فجروا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غر أحيطوا فيها كلما كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها نعم. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون جماعة قوة يفتد عن كليشي الله يكي فلا الله يكي أفا من كان مؤمنا كمن كان فاسقا إن الله عندي يزمك أستاذ za su je zai ɗan isa afa man kana mu'minan kaman da fasifa yanzu wanda ya zama yana ma Allah da'a zai je da wanda yake saba ma Allah afa man kana mu'minan kaman da fasifa wanda yake karar da dukiyar shi wajen yi ma Allah aiki zai je da wanda yake karar da dukiyar shi wajen saba Allah sai Allah ya ce la yastawuna ba za su zama tsaraya ba amma alladina amanu wa amilus salihat wanda suka imani suka aiki na kwarai falahu jannatul ma'awa suna da aljanna masauki makoma nusulan bima kanu matsayin gurin masaukin su sakamakon aikin da suka yi wa amma ladina amma da suka ƙara rayuwar su akan fasikanci da da sabon Allah fa ma'awahum an-nar makomar su wuta kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da yan wuta suka yi nufin suke son a da su wa an yi nufiya sai a mai da su cikin wuta وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون sai a ce muku a azabar wuta wacce kuke karyatawa ta ka dan wutar dan aljanna ba su zama ɗaya ba sai zama ba dan wutar dan aljanna ba ko talaka da mai kuɗi ba ɗaya ba ne talaka da mai mai kuɗi ma ba ɗaya ba ne jahili da malami ma ba ɗaya ba ne wanda yake gidan aya da wanda yake gidan kanci ba ɗaya ba ne duniya gidan jarabawa ce mai hankali yana karatun ta da wacce rayuwa ne tsawo da za a ji a shirin kabarin shekaru ba wanda ya sun yi haka kai iya iya wanda kan a faɗa ramu a ƙoda ka wallahi jiya na gaya mu rayuwar barzaku masifa ce ba network ba network Allah babu network a barzaku za ka iya haƙa rami mai zurfi ka samu network amma da an haƙa rami da sunan kabari wala ba network Allah babu ne ko kawuran ba wani satellite da za ta so maka yaya baban babanka yake ba ita duk bala'in da yake ciki bai iya aiko da sako ka taimaka babu mai taimakonka a kabarinka sai Allah ba nan aikin da kai da aka kada wani ya kafa a zuwa musamman a wannan goman na ƙarshe mu yi sadaka mu yi kyauta mu da ce za a kawo taimakon marayu ko a bayar wallahi in kana ɗinkin sallah uku ka ba dai baka yi asara ba ta iya yiwa wannan da ka bayar shine na mutum nawa ya ɗinkin sallah bai sa bai mutu muna so in mun sami yadda muke so sa za mu yanka musu ranar sallah haka ya kamata kuma akwai masu kudi suna nan birjit in mun kama yanka sa za mu yanka rago ko raguna in mun kafa za mu yanka kaji bar mu zo tafsirin mata Ma da akwai zuciya Allah in muka ce za a yi adashin kaji adashin kaji ko da take kiwo ta kawo kaza daya in kai wa sai a cika masallacin nan da kaji wallahi Allah kuwa ku zo ku zo gobe za ne rabon kayan marayu kayan har yawa suke ita mace wallahi akwai matar da ta zo tana ma da alamar taɓin hankali a rediyo ta ji ta ce ta kawo aka ce ta kawo cikin ce malam zan ba da hannuna da nashi kuma na zo ta hana kowa ni ta ba mata kenan akwai rauni mu mun fi su famu su kuma sun fi mu zuciya sun fi mu zuciya da aka don Allah jama'a gobe mu yaye musu bakin ciki maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurbi al-akhirah wanda ya yi wani bakin ciki a duniya Allah zai yaye mishi bakin ciki a lahira yanzu akwai wani yana nan a gidan yari ya fi shekara biyar da ya sha pick milik ba a fafa pick milik ya kwankwaɗe ta wallahi ya fi shekara biyar ka ba shi ya yi buɗe baki ya kwankwaɗe zai manta da kai faranta mishi ran nan da za ka yi sai Allah ya faranta maka rai wani yana nan silifafin shi ya tsinke wani yana nan rabon shi ya wanka da sabulu ya yi wata ka ba da sabulu na ɗari biyar ko na dubu ɗaya ya yi wanka ya sati yana wanka ko ka sai reza ba ka sha mamaki ayyukan alƙari suna nan burjit masu kuri su yi malamai su yi agaji su yi talakawa su kowa ya ba da nashi gudunmuwa ga magunguna paracetamol eh sai irin da yan irin waɗannan abubuwa an gane ko duk suna bukata mu je mu yaye muku bakin ciki mu masu Allah yaye mana bakin ciki Allah ya ce la yasawi ashabun nari wa ashabul janna da ƴan wutar ƴan aljanna ba sa taba zama ɗaya ya ba su zama ɗaya Allah ta'ala yana cewa amman huwa qanitun ana amman huwa qanitun ana الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة نعم ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله يتي أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي يظن من ديك إخوانا سندرينا صلى يركوب يسجد يلا فريرا أمر الله yana tsoron azabar Allah za su yi daidai da mai kwana bacci ba su zama daidai ba da ɗan aljanna ɗan wuta daban Allah ya ba mu labarin misalin aljanna wanda ya canje ta da masu jin tsoron Allah ne a cikin ta da ramma masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun tajri min tahtiha al-anhar أكلها دائم وظيلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار الله تعالى يقول مقام الجنة التي وعد المتقون مطالق الجنة لن التي أبتها بجيتك باسكورا الله وكلها تدري من تاتي الأنهار ورمينا بدانا gudana الجنة الله aljanna Allah ya ce ukulu ha baya yankewa shine da'imu kun san a duniya akwai kayayyakin abinci da suke season misali lemu mangoro gwaiba akwai da su za ka neme su karasa shi sa imamu malik yana yawan cin ayaba babu abin da yake ci kamar ayaba aka ce eh, ya imam me yasa kake yawan cin ayaba ka fi ayaba akan sauran ƴaƴan itatuwa ce duk abin da yake duniya babu abin da ya yi kama da na aljanna kamar ayaba ita ayaba ba ta yankewa ba rayu, ba damuna ba sanyi ba barbara kowane lokaci akwai ayaba ba haka kuma abin kan aljanna yake ukuluwa da'imun kowane lokaci akwai wa zilluha haka nan inuwa aljanna da'ima ce inuwa a nan. tana kaucewa wani lokacin kaga inuwa da safe sun kafa sha biyu ba ta wani lokacin kaga inuwa a gabas sun ka dawo na ina yamma to sai Allah ya ce ni'imar aljanna ukuluha da'imun wa billuha tilka uqubal ladina taqaw wa uqubal kafirin annar wannan fashin tajin da aka yi ma masu tsoron Allah kayan dadi da bai wankewa su kuma ya wuta wuta balbalin balai aka tare da musu ba zama daya to wannan misalin da ka ba mu alaran ma akwai irin shi a cikin sosu muhammad مثل الجنة التي وعد المتقون نعم فيها أنهار من ماء من غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما نعم فقطع أمعاءهم جن الله كويس don Allah ka taimaki kanka ka kalli ayan nan da kyau Allah ya ce masalul jannati allati wa'ida al-muttaqin misalin aljanna wacce Allah ta'ala yana tarabe ta ga masu jin tsoron Allah masalul jannati allati wa'ida al-muttaqin fiha anharu min ma'in ghairi asin Allah ya ce aljanna akwai ƙorama ta ruwa ruwan da yake ba mai zantsi ba kirki fiyo mai jari ka san ruwa idan ruwa ta je yankari in kana shan ruwan yankari za ka ji daban yake yanzu akwai shi ma akwai shi ko ya ɗan yi karanci. Allah ya ce a aljanna akwai ƙorama ta ruwa wanda ba ta da zarfi shi ne fiya na haru min ma'in zai da azini wa na haru min labanin na mai ta zayyar ƙwaru akwai wata ƙoruma a aljanna ta nono ce wanda ɗanɗananta bai canza ba nono a duniya ana samun mai tsani na aljanna baya tsani kai ba na aljanna ba ko na saudiya baya tsani da biyar kuma kuma da nan za a ga su malam suna kyalli kamilun jahan da hafifun jahan a nan najeriya a nan duniya ma an yi labar wanda mutum na so ka zama burguje shi ne kamilun jahan in kana shan shi za a ganka ka zama huki ba ka ganin laraba yana tafiya kamar tirela tun mishi na haka yana haka yana haka akwai wannan akwai kuma hafifin dafa wanda zai mai da kai linda haka ka ɗan abin na haka wannan a duniya ke nan ba ina da aljanna Allah ya ce akwai ƙorama ta ruwa wanda bai da tsi akwai ƙorama. ta nono wanda bai da tsami wa anharu min khamri lazzatin lisharibi akwai kuma wata korama ta giya amma bambancin giyar duniya da ta lahira ta duniya tana tsami tana wari ta aljanna tana ƙanshi tana zaƙi lazzatin lisharibi ina mutanen mai yan daga ina yan shori ina yan ari ina yan lala ina yan gula ina yan ereko ina yan farin kashi duk ku haƙura da su ba dai kayan maye ba ne diya ita take burge ku akwai ta aljanna ita ba a maye kai in ma maye kake so aljanna sai kake kai kamar malmalewa a gidan aljanna duk abin da kake so kai aljanna Allah zai baka Ayala ce walau sai ma tashayi an fusu ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين نعم وأنتم فيها خالدون الله جاء الجنة من كان دمك دجا أبن جرمك يكي سو دجا أبن دعيدك يكي سو يا دني وأنتم فيها خالدون أكون شغب الله سبحانه شيء الله يتلاسوي أصحاب النار وأصحاب الجنة to a cikin kotun Muhammad sai yake misalin aljannar da aka tange ta da masu jin koran Allah suna da korama na ruwa wanda bai da sarfi suna da korama na nono wanda bai da tsani suna da korama ta giya wacce ba ta bigarwa tana da ƙanshi tana da zaƙi وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى سنة القرمة na wato guma tatacciya in haka ce ka kawo duro na zuma a garin nan in ce na baka daga yau a gama azumi a nan zane karka fita daga zane ka samu duro na zuma na baka yake ko ban baka ba to wallahi tallahi aljanna teku gare ka na zuma teku la ilaha lantarki gani suka ce za a yi wulakanci Allah kai mu aljanna shagali ake yi malam ba kaskautawa ba sallah ba zikiri ba karatu alqur'ani ba wani koi shagali haka Allah ya ce إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الله تعالى إن أصحاب الجنة للي كان الجنة fi ne fasin suna cikin shagali fasin sosu muhammad allah yake suna da ruwa mai daɗi suna da nono mai zaƙi ba tsari, suna da giya mai ɗanɗano ba bugarwa suna da zuma tatacciya bayan wannan abubuwa guda hudu sai ne ya da ramma walahum fiha min kulli samawati wa maghfiratun min rabbihim Allah ya ce walahum fiha min kulli samawati a aljanna suna da dukkan ɗayan itace har ɗan itacen da ba sa jin shi a ƙasar ku a garin ku akwai shi a aljanna kun san shi Allah na ƙarshe yanzu annabi Ibrahim ya garin Makka الدعاء وارزقوا آله من الثمرات وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا نعم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر لكي قد وين النبي إبراهيم مكة يتي وارزق أهله أهله وارزق أهله من الثمرات كأرض تدرم مكة لأهل shi yasa an je maka wani abin ike ne ake ci da babu shi a maka ayaba ne lemu ne gwaiba ne abin ne saboda Allah ya haskaka addu'ar annabi Ibrahim har goro ba kai ta maka sai ka je supermarket kaga an je goro goruba a cikin fridge tana ta zara ido ta fatar dan Allah ya tabbatar da addu'ar annabi Ibrahim duk inda goruba take sai an kai ta shi sa mutanen mu ba sa ganewa sai mutum ya je Uhud ya ga boru ba shekarar ta hudu ta ja rana ta kone sai ce ta Madina ce bai san daga dawanau aka sa wuta daga Kano aka kai ta an kai ta ne dan Annabi Ibrahim ya roki Allah garin maka Allah ya azurta shi da dukkan itace. to sai aka waye gari aljanna Allah ya ce walau fiha min kulli samarat wannan kullin kulliya ce kowane irin san itace akwai shi a aljanna uwa uba wa magfiratin min rabbi akwai gafara daga gurin ubangijin su yanzu ka wannan kayan dadin da Allah ya tanda mana aljanna to sai Allah ya tambaya me kishiyar su kaman huwa qalibun bin nari wa shuquma an halima ina فقطع أمعاءهم Allah ya ce mutumin da muka yi mace da ruwa da zuma da madara da 'ya'yan itace da giya da Allah ya ce za su zama daidai da wanda aka kai shi wuta ya dawwama kamar wa qalilun finnar kamar wanda aka dawo da shi a wuta wasu an hamima idan suna so su sha ruwa ruwa tabbatacce ruwa fasaffara am'a'ahum idan yan wuta aka ba su ruwa suka sha in ya shiga ciki zai yayyanke tsefa da hanta da ƙota da kayan ciki sai kuma su amayo shi idan suka amayo shi sai ya fado cikin ruwa a ce kuma sai sun shai kai kafin nan idan aka ba ɗan wuta ruwan zafi fashashe in suka ɗaga ya kai fuskarsu tararin shi da balbalin bala'in shi zai ƙona fuskar da hancin da goshin da kumatin da fatar duka zai fada cikin fashashen ruwa kuma a ce sai sun sha su sha kuma ya yanyanke uwar hancin su kuma a ce sun sha da Allah waye ta da wannan kuma ɗan abin da za ka yi kai ma Allah zai da yawa abubuwan da Allah ya ce ka yi zai da yawa wai da nan fallolin tulfawa kake yin fallon abubuwan nan a cikin wata goma sha biyu wata shida ake yin abin wata huɗu ake yi wata biyar ake yi wata nawa ake yi kuma azumin guda ne kan tuko awa ake yi san abin da za ka yi ma Allah zai je wa karka da addu'a ba wa Allah to ba ka da mutar dan aljanna la yasawi ashabun nari wa ashabul janna da yan wutar yan aljanna ba za su zama ɗaya ba ashabul jannati yan aljanna humul su sune masu samun babbar rabu Allah ka ba mu a cikin ya Allah ya ce a gaba da ramma لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا نعم لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نعم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون tun daga farkon ramadanin nan muke ta tafi a yi a nan a yi a can a yi a can a sa a gidan rediyo a sa a gidan talabijin a yi a waya ta hanyoyin sadarwa an yada alƙur'anin shi to shi ne Allah ta'ala yake cewa wannan alƙur'ani da ake mana wa'azi a kan shi mutane suka zukatansu ta ƙeƙeshe su ya rufe hankalinsu ya ɗauke ana karanta musu alqur'ani kamar ba Alƙur'ani ake karanta musu ba sai Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabal wannan qur'anin da ake an saukar da shi ne akan dutse yana ji yana fahimta la ra'aytahu khashi'a da ka tarar da dutsen yana mai kankan da kai mutasaddi'an mun yana mai kekecewa min khashiyati llahi saboda tsoron Allah wannan qur'anin da duwatsu aka saukar mawa wallahi da sun cike Allah ya ce wa tilkal na nadribu Allah nas la'allahum yatafakkarun wadannan misalai ne da muke buga mutane ko za su da cin tattalin ko za su ciwa malaman tafiya suke cewa tsarki ya tabbatar ma za dutse yana jin abu yadda jikin ɗan adam yake ji kuna fahimtar wannan da kyau ni kuma kana ɗauke min hankali ina fatan kun fahimci me nake cewa dutse ko san dutse yana girma asalin dutse ba da taɓa kowa yake yana girma shi isa annabi musa ya taɓa gane dutse sai da dutse ya rudu-rudu jikin shi ya rudu-rudu Allah ya kai mu gobe Allah ya sa kar umanta wannan aya za mu aje ta gobe idan Allah ya ce mu za mu tashi akan tasirin alqur'ani ga zukata da kuma tasirin alqur'ani ga zuwa yadda mutane suke mu'amala da alqur'ani wallahi da zuwa su ne suke mu'amala da alqur'ani da yadda mu'amalar qur'ani za ta kasance da zuwa su ba haka za ta kasance da mutane Sina wani za ka samu shayar alqur'ani ko a cikin sa wani ba gurin tafsir zai zo ya sace waya wani ma mai tafsirin ya sace wani alaran ma ya sace ba sace alaran Muhammad Suleiman ba ba sace malam Muhammad Algarkawi ba malami ne tsoron Allah ni ba taba ganin malami a ido na ne da kudi shi ba a yanzu dai an ce babu ba ga yaro dan musabaka wanda ya nade a zamfara katsina dan katsina ne ya nade a kedi sun sace shi da babar shi wani irin musiba ce wani kuma sun san hadarin mai ana musiba ta kai musiba Allah ta tsare yan uwa musulmi dai azumi ya zo karshe da ayoyi kuma masu ratsa jiki kuma lokaci ya kawo karshe nan za mu tsaya insha Allah wanda muka karanta ya zama dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi mutu Allah ya zafarta mana Allah ya manzar da shi a cikin zukata muna ƙara yin addu'a ga wacce baiwa Allah da ta rasu Allah ya gafarta mata muna ƙara tunatar da duk wanda sauƙin da ya ji ya dinu ko a nan ko a gidan rediyo muna tara gudunmuwa na ‘yan uwan musulmi da suke gidan yari kimanin mutane ɗaruruwa biyu zuwa uku ko sutura ko abinci ko makilin ko sabulu ko magani a tattara za mu kai musu kuma sha Allah za mu kyakkyawan tsari da za mu sai musu abinci mai daɗi mu yanka musu sa ko rago ko tinkiya ko kaza ko wani ne sai an kai musu insha Allah su su gane da yanzu sallah sai ba ta bambanta da wato kwanakin da ba na sallah Allah ya ba mu ikon je maka mu Allah ya tsare mu ya tsare mana imani mai gafarta wa zuban mu Allah ya sa ki da aljanna ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh